Eh? eh na ji na ji. Zan zan burne wanda ya mutu daga cikin iyalai na a gari. Zan burne gare shi, zan burne kusan da shi wanda ya mutu daga iyalai na. Eh? Ya za a tsallake wurin. Yanzu ai eh, mutu ba daro ba dama wurin ba za a tsallake shi ba. Lo shi ne farkon mutuwa. yanzu yang ka juru yang datang ya tua. mutuwa yang tuh yanzu in tuh yang yan itu sai su ce ko da yake kai kaɗai kita duk sun waƙi kan ce igala ba za ka mutu sai abu ne ka wani ce to duk wani ɗan ini juru yang ya zan yi mutu ɗan zan zan sa kashi to ka gadi amma nan tsohon gari ne tsada ne ko jama'a sun yi yawa amma da za ka koma ka san fuloti ka san kwazo ba ka san kwazazzawai ba ba ka tambayan kwazazzawai na ba ɗan zamfara wuri na ce ba za in ya mutu dai na na ba shi nan ya za abu da shi ke fara kaga duk wani na neman na tashi na bunne wanda ɗan zamfara a wuri Nima ma kaga duk wanda ya musu daga iya na sai aka yi shuru kaga daji ne a wuri abin da za a kalla amma ba a gari irin yanzu ba ko yanzu a madina aka ga wurin ba shi ba dalilin tunda kaga ai an hana yin haka muke kama wuri dinga binne family su can su aure ومن ذلك زرع شجرة عند القبر للعلامة haka shuka itanya mutum shuka mangoro da sa itaciya a gabarin wa huwa bid'atun makruha وفي المدخل وكذلك يهذر أنا جن الله أنا قرقتي من زرع الشجرة عند القمر هذا وانا يدفع وانا أول زي ما يتركوا عشان آه، كبر كبر كبر هذا أنا عشان إلا دي أتكأ أدفع da kamata a dasa ba ya kamata ma an dasa a haƙe su kafin a ƙabbarin cin a haƙe su saboda filin ya zama fili shi ne ya kamata zalika ذلك التبرك بالصلاة daga cikin abun karuhai eh, neman albarka da yin sallah alal kabari akan kabari ko bi ya su makruha Eh, yanzu in da za ka kalli wancan ɗan zariya in aka binne ‘ya'yansa ba gani an yi shalɗe a wurin ba har da fanka shi yana sallah kabari da wannan dai Allah kan azin taka hausa ta yi a cikin ga kabarin ga kabarin shi kuma yana sallah a kai yana sallah a tsakani

sai za a ce lami lafiya ko sun an zaune su za su a ana ga dalili ga dalili ga dalili saboda domin ba haka aka saba mutum da shi mutum aka yi masa mutuwa sai gangare ya taho alal kabari wa huwa bi asin makarofa wa min 'umdati al-murid as-sadiq wa la yusalli alal al-maqabiri ba a sallah akan makabarta wala yabni alaiha ba a gini a kai masjidu tabarruki فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد Allah kada ka sanya kabari na gunkin da ake bautatawa. Istadda gababullah fushin Allah ya yi tsanani ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. وفي رواية أولئك شرار الخلق كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح إذا النجر يموت أتكنس بنوا على قبره مسجدا الحديث وفي تقاليس الإخوان ومما ينكرون الصلاة عند المقام عند مقابر الصالحين daga abun da suke kyamata sallah a wurin makabartun salihai makabartun salihai kaga kamar can jirin garinmu da aka yi waliyai ai kaga ana ɗaukar kamar na kirki ne to mutum je sallah a wurin wa bina'ul masajidi a inda haka a yi wani masallaci daban fa huwa mimma fihi khilafu eh Eh, kai kuma ayin kawai za ka je ka leko, maimakon ba a yi kai makarin jihar da inda ba a yi shi na aka sai a bari bana ai ba yin nasu ba ba a taimakon idan ka na ta laifo ba ka kama fata saboda idan misalin ya ce muke ya turge ta ka kaza ga kaza ka zama mai kare ne neman cina ne kullum in an zo idan aka faɗi abu alherin za ku dubo da sharrin shi wannan ba a rubuta shi kuma sannan in aka ce za a za ta janyo a biya a tabbatar da maganan wancan ɗin ba daidai kuke ba ka ga gani ƙarshen ta sai ka ga ɗaliban sa su kuma sun taso amma ka ta tunda ma an yi sabani kaga ba a yi kina rashin yi shi alheri ko za ka ba kawai sai a rinjiyar da wannan sai a tafi a haka badalan a karfafa ta sai an sha wahala ta inda ana kana janyo likiti to shi kenan kumbura rai wanda ma bai da niyan yi sai taso قال الأبي شارها لمسلم قال بعض الشافعية كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء سنة دلق وصاوى قبر النبوة عليهم الصلاة والسلام ويجعلونها قبلة سيصلى تفاشي القبلة يتوجهون إليها في السجود فاتخذوها أوثانا فاتخذوها أوثانا تتعوشي سجومك ومنع المسلمون أكهنا مسلمين من ذلك بالنهي عنه فأما من اتخذ مسجدا قرب رجل صالح وندعي مسلاتي قصة متون صالحي او تصلى في مقبرته قصد التبرك بآثاره هنا نماء البركة وإجابته دعاءه هناك فلا حرج واتج ذلك بأن قبر إبراهيم عليه السلام في المسجد الحرام عند الحقيقة ثم إن ذلك الموضع مكان الصلاة kai ya ga mun zo tsakiya gashi mun kwanto magana labudda da tsora ka alto wa fi tijajihi li tabarruki salati kafa hujjarsa neman albarka sallah al maqabir bi anna kabar ibrahim alaihi salam annin fil masjid al harami eh, inda al hakim thumma inna zalika al mawdi an nawri as salati nazaru magana akwai kai kai don aka bari mai sanyi kafa wancan wancan abun zai kawai sai ayya nan li'an na kabar ibrahimu alaihisa laisa fil masjidil haram kabarin baya makka bima zakarahu ibnu al-hajj fi ma dakal fi fadl lahu ya'ni al-hajj an حين خروجه من المدينة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام السفر إلى المسجد الأقصى بنية الصلاة فيه وزيارة عين الخليل أقبايا نحن كما تقدم في الخروج من مكة إلى المدينة أنه ينوي زيارة النبي ليس نية زيارة النبي والصلاة في مسجده abu biyu wale sa samma mawdu'u na nabi ba can ba wale samma mawdu'u nabi ba ta toyi bihi ba wani wurin manzo da aka tabbatar ba da nabi na ba manzon da aka tabbatar nan kabarin sa ne in ka kira annabi muhammadu dukkan annabawa ba sun da kabarin su yake ba illa mawdu'ul khalil ani ma dara bihi bina an kewaye wurin fa innahu muhaqqaqun annahu fi dakhilihi ya ishe mu eh suke cewa eh hijira cikin hijira ne na ake zuba duk abin da aka samu ta jefa a ciki duk wanda ya tashi ba da wani ba sai zuba a ciki to haka